jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar kano biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp hawu esa na fsc na farautar da kuma kama duk wasu ɓata gari wanda suke yawo a jihar kano suna kwacen wayoyin mutane ko kuma su wa mutane sata ubangiji allah ya bamu nasara 'yan sandan mu na operation pop ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin oc antiduba sp bashir musa gwadabe suka kama wannan matasa guda biyu wannan na gaban direban adai saure da abokinsa wanda suka ɗauko wannan wuka suna yawo da ita wanda in mai tsautsayi ya hau su masa kwace wanda sun fito sun zo wajen yusuf mai tama sule university suka ɗauki wasu 'yan mata guda biyu wanda a aji ɗaya ma suke sabon shiga ne a wannan jami'a bayan sun ɗauke su suka kwace musu waɗannan wayoyi guda biyu da su kuke gani a hannunsu sannan kuma suka bi su duk da sun kwaci wayan suke neman kama su su wani abu da su ubangiji Allah ya ba mu nasara muka kama su wanda ga su dai yanzu za su kuji daga bakin su me sunanka Aminu Buda Suleiman ka nawa 18 a wace unguwa kake da zama wannan a dai sau na waye sojan haye wannan kuma waye a kusa da kai na wukan nan ta ninku ta waye to ba mu labarin me kuke yi ɗaukar su muka muka cire abin bakin na ɗaukar su muka aje da muka ɗauke shi shine muka kwace musu wayoyin da me kuka yi amfani da wuka to ya kuka yi musu bayan kun kwace labe bayan mun kwace wayoyin su sai ɗaya za ta gudu ne yanta da yanta ta bashi shi shine ta bashi da ta bashi nan suke ta to an ce bayan ta gudu ma kun bi ta lokacin kafin yan sanda su kamo ku kun bi ta bayan da kun kwace wayan ma kuna nema ku kamo ta me dalilin ka na kama ta da na kamo ta cana ta bashi wayar ta shine ta bashi ne suke ta kai me sunan ka sunan Abubakar shekarun ka nawa to irin wannan kwashen da kuke fitowa dai sau nan kuke yi kun kai ya kun ya kai sau nawa gaskiya ba zai iya da yi wannan da shine da na uku da shi idan ka na uku kai kuma ka yi ya kai sau nawa Allah Allah shine na uku da muka yi in kun kwaci wayoyin ya kuke da su to su ma waɗanda aka yi musu kwacen ga su za ku ji daga bakin su ba mu labari me ya faru mun taso daga makaranta sai muka tara a ta sauri sai muka ce su kai mutu da maliki sai ɗo wani a gaba ce zai kai shi bayan difatu yana zuwa sai ce zai saka kawai sai ya zazzaro wuka ya ce mu ba shi wayoyin mu sai muka ba shi kawai sai yan sanda suka zai suka kama shi bayan ya ba kun ba shi wayoyin kuma me ya yi. lokacin na gudu sai ya kamo ni ya ce in koma ciki sai na je na ba sai na daɗa guduwa sai wani ya zo ya wuce ya kama su to alhamdulillahi kamar yadda kuka ji ita kanta ta faɗa yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp a sani psc ya ba da umarni a da su babban sashen bincike da ke bafai na wannan fashi da suka yi na wayoyi da kuma yunkurin aikata wani laifin na daban sannan kuma da wannan kwace da suka yi na waya da wannan makami wanda da zarar an kammala bincike sauran ma ana nan ana farautar su za a gurfanar da su a gaban kotu na wannan aika-aika da suke aikatawa Allah ya kare mu to ke yanzu ga shi an kama su me kike so a yi musu duk abin da hukunci ya tanada to Allah kiyaye